Sashen Hausa na murya Amurka yake magana da wannan safiyar Talata, uku ga watan Satumba shekarar 2019 akan mitoci 19,31,49 da kuma 60. A jamhuriyar Nijar ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da niya sai kuma alfa rediyo a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a same mu a VOA hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanmu da asuba. Baba ya kuma ne tare da Ibrahim ka albasi garba za mu gabatar muku da shirinmu na wannan safiyar kafin ku ji rahotanninmu ga kanan labarai. Mutane kalilan ne suka iya barci a Bahamas da daren jiya bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin Dorian ta dare kan tsibirin Grand Bahama. A Hong Kong, dubun dubatan ɗalibai sun ƙaurace mu azuzuwan su je litini suka fi sahun masu zanga-zangar rajin demokaradiyya. sannan ƙungiyar taliban ta ɗauki nauyin fashewar da ta auku a birnin kabul da daren jiya litini yan sa'o'i kawai bayan wani mataki na ci gaba a janyewar amurka daga kasar to kanan labaran kenan bayan ku gama jin labarai za ku yi cewar masana a jami'ar jos sun samar da maganin rigakafin dafin saran maciji to ko menene bambancin wannan maganin da saura bambancin wannan maganin shine wannan rigakafi ne ma wancan kuma ba daga kafin sai an ciza sai a bayar wannan maganin za ka iya sa shi a cikin aljihunka ma wanda muke da shi yanzu sai an sa shi a cikin kula wasu 'yan bola jari kuma suna taimakawa wurin kawar da yawan shara a najeriya inda suke sayan shara a matsayin sana'ar da ke basu kudaden shiga a yau ali mustapha sokoto zai ci gaba da bibiyar dambarwar siyasar da ake fama da shi ne a ƙasar kamaru a shirin sa dan tsaka mai wuya amma duk sai bayan an sha labaran duniya assalamu alaikum masu saurari ga labaran mutane kalilan ne suka yi barci a bahamas da daren jiya bayan da mahaukaciyar guguwar nan mai lakabin dorian ta kan tsibirin grand bahama ta yi ta wargaza shi da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya firaministan bahamas hubert minis ya tabbatar da mutuwar mutane akalla biyar a tsibirin abaku na bahamas din yana mai bayyana barnar da ta auku a arewacin bahamas da ta bakinsa abin da ba a taba gani ba kuma mai matukar yawa doriyan ce mahaukaciyar guguwa mafi karfi da ta taba dira kan doron ƙasa cikin tsawon shekaru 84 kuma ita ce mafi muni da ta taɓa dira kan bahamas firaminista minis ya ce dogarawan tsaron amurka ko na gabar amurka sun isa a bako don su taimaka da ayyukan ceto to amma dole a dakatar da ayyukan ceto mafi yawa har sai bayan guguwar ta yi sauki a hong kong dubun dubatan dalibai sun taru jiya litini a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati bayan da suka ƙaurace ma azuzuwansu saboda bukatar gwamnati ta saurari 'yan rajin kare demokaradiyya da ke zanga-zanga waɗanda suka shafi kusan watanni uku suna ta gangami kan tituna. waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce 'yan makarantar sakandare wajen dubu goma ne suka kaurace mu azuzuwansu kuma mai yiwuwa ma wasu ɗaliban kuma kimanin rabin wannan adadin su ne suka yi gangami a daura da tsakiyar birnin. ɗaliban sun sanya baƙaƙen kaya irin na ƙungiyar da ke zanga-zangar da fuskokin su rarrafe suka buƙaci gwamnati da ta saurari buƙatu wajen biyar waɗanda suka haɗa da janye dokar nan ta ikon ta sakeyar mai laifi zuwa china da kuma kafa kwamitin binciken cin zarafin da 'yan sanda suka yi to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausar muryar amurka a birnin washington dc kungiyar Taliban ta ɗauki alhakin wata fashewar da ta auku a birnin Kabul da daren jiya Litini. 'Yan sa'o'i kawai bayan da wani wakilin Amurka a tattaunawar da ake yi da Taliban ɗin ya nuna ma shugaban Afghanistan ashirar bagani dalla-dallar muhimman batutuwan da ke cikin wata yarjejeniyar da za ta kai ga janyewar dubban sojojin Amurka daga Afghanistan. fashewar wadda ta auku a rukunin ginin green village wanda ke kunshe da kungiyoyin ƙasa da ƙasa da ɗakunan baƙi ya hallaka mutane akalla biyar ya kuma raunata wasu hamsin a cewar mai magana da yawan ma'aikatar harkokin cikin gida nasrat rahmi ana kyautata zaton adadin waɗanda suka mutu ɗin zai karu saboda yawan gine-ginen da suka ruguje tun da farko jami'an gwamnatin amurka sun ce sun ci mai yarjejeniya kan daftarin jadawalin yarjejeniyar da taliban wadda za ta buƙaci sojojin amurka su janye daga sansanonin soji biyar da ke afghanistan cikin kwanaki 135 bayan rattaba hannu kan kundin yarjejeniyar jiya litinin iraki ta dakatar da aikin gidan talabijin din alhura wanda amurka ke ɗaukar nauyinsa bayan da ya yada wani rahoto na zargin aikata da hana a cibiyoyin addini na 'yan sunni da na 'yan shi'a a kasar shirin mai tsawon minti sha biyu wanda aka yada ranar asabar ya yi zargin cewa hukumomin addinai na amfani da kudaden gwamnati ba bisa ka'ida ba wajen gudanar da wuraren addinai da harkokin saye da sayar da gine-gine hukumar kula da harkokin sadarwa da jaridanci na kasar ta zargi gidan talabijin ɗin da son zuciya da kuma ɓata suna tana mai cewa babu ƙwarewa da ƙa'ida wajen tsara rahoton ba a yi adalci ba kuma ba a tuntuɓi majiyoyi masu tushe ba don haka ta umarci gidan talabijin ɗin wanda ke yada shirye-shiryensa da larabci a gabar ta tsakiya da kuma arewacin afirka da ya daina har sai ya gyara tsarinsa ya kuma nemi ahuwa jiya litinin iran ta ce za ta ɗauki wani kwakwaran matakin da zai saba ma yarjejeniyar nukiliya ta ƙasa da ƙasa ta shekara ta dubi da goma sha biyar muddin dai ƙasashen turai ba su ɗauki matakan taimaka mata ta walle takunkumin sayar da mai da amurka ta ƙaƙaba mata ba mai magana da yawon gwamnatin iran ali rabai ya ce wajibi ne a sayi man iran kuma wajibi ne kuɗin man ɗin ya koma ga iran jami'an iran sun da ranar juma'a a matsayin lokacin cikar wa'adin fara ɗaukar matakan da za su wato hannun riga da yarjejeniyar wadda ta tanaji takaita ayyukan nukiliyar iran a madadin ɗauke mata takunkumi. jiya litini firaministan birtaniya boris yeltsin ya yi barazanar korar duk wasu 'yan jam'iyyar ra'ayin riƙau da suka bijire muddin suka nemi su taka masa birki a yunkurinsa na fitar da birtaniya daga tarayyar turai ba tare da wani sharaɗi ba kujera ko kujera mai rinjaye guda ce kaɗai boris johnson ke da ita a majalisar dokokin ƙasar to amma a yayin da majalisar ke shirin dawowa yau talata daga hutun bazarar sama 'yan majalisa wajen ashirin daga cikin 'yan ra'ayin riƙau ka iya bin sahun 'yan adawa don su taka jansu ɗin birki a yunkurinsa na ficewa daga tarayyar turai ba bisa wani shari'i ba. labaran duniya kina aka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc Tumadalla. Masana a jihar jami'ar Jos a jihar Filato, Najeriya sun yi nazari kuma sun fito da maganin rigakafin dafin sarar maciji. Ga dai karin bayani daga wakiliyanmu Zainab Babaji. Cibiyar da ke binciken magunguna daga tsirrai na Afirka da ke jami'ar Jos ta kirkiro rigakafin da zai kare mutane da dabbobi daga dafin saran maciji. Gamayyar wasu masu binciken magunguna ne a jami'ar tarayya ta Jos suka kirkiro rigakafin dafin maciji daga wani tsiro da ake samu a yankin karamar hukumar Basa da ke nan jihar Filato. A cewar masanan, wannan rigakafi zai tsare mutane da dabbobi daga fadawa ciwo bayan sun samu tsautsayin saran maciji da wasu kwari masu dafi kamar kunama, gizo-gizo, kudan zuma da makamantansu. Jagorar binciken Farfesa John Aguyi ya ce ya fara gudanar da binciken rigakafin ne saboda rage rasa rayukan jama'a da ake samu sanadiyar saran macizai. A saboda an baka magani wannan zai preventing wani cizo macinje wane ya fi kana da preventive uh, measure da lokacin da zaka jira micije icije ka kafi ka sha magani a cewar farfesa abraham dogo rigakafin zai magance dafin mugan macizai bisa ga abin da mun samu yanzu wannan maganin rigakafi na kowace irin maciji kamar da shi ya riga ya faɗa kamar a nan a najeriya kamar su gobe da nisa su fanfada su manyan-manyan eh, masu eh, bakakin nan wanda suke in an ya cije mutum kama da gare ya mutum ya mutu to wannan maganin yana taimako sosai idan bambancin wannan magani ko kuma wannan rigakafi da sauran eh, magunguna maciji da ake samu a kasuwa bambancin wannan magani shine wannan rigakafi ne ma wancan kuma ba rigakafi ne sai an ciza sai a bayar wannan maganin za ka iya sa shi a cikin aljihunka amma wanda muke da shi yanzu sai an sa shi a cikin kula ya zauna da sanyi muna kiran shi thermostable Shi ma farfesa a boima Daki wanda ke ɗaya daga cikin masanan da suka kirkiro rigakafin ya ce rigakafin da suka ba shi suna COVID plus allura ne da za a bayar don kariya. Yanda mun shirya shi zai baka loran sau biyu bayan sau biyun nan za mu ce ka doji kamar kwana talatin so mu da mace ne mu shine idan mun gama gwaje-gwaje za mu dinga mutane maganin wata cikin wata daya kamin su fara aikin noma domin mun ga cewa mutane idan an je girbi da noma shi kan musu damuwa da yawa so muna so a lokacin za a ba su to zai rage abin amma kowane lokaci kaya kasha domin baka sako zai mace zai sare ka ba maganin nan yana aiki akan mace zai yana aiki kan kunama da sauran da sauran abubuwa haka dinnan to za mu so sauran masu masu duba su doki wannan layi su masu bincika in su sama abin da ya kai har da zai iya kama mutane alhamdulillah sa ci gaba da shi. Masanan dai sun buƙaci kamfanonin magunguna a ƙasashen duniya su haɗa hannu da jami'ar ta Jos don haɓaka amfani da rigakafin musamman ganin yadda sarar macizai da ƙwari masu dafi ke hallaka rayukan jama'a. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Kama da la'agai da Zainab Babaji. a duk shekara najeriya na tara shara mai yawan tan miliyan 32 adadin da ya zamanto ɗaya daga cikin ƙasashe masu yawan shara a nahiyar afirka daga cikin wannan adadin tan miliyan biyu da rabi robobi ne gwamnatin najeriya ta yi ƙoƙarin samar da wuraren sarrafa shara amma daga dukkan alamu abin bai tasiri ba amma kamar yadda za ku ji daga fassarar rahoton timothy obiezu daga abuja an samu wasu 'yan bola jari da ke taka rawan gani a wannan fanni wanda suke sayan sharan ga mahmud lalo da fasarar rahoton timothy obiezu kamar kowace rana da ke zuwa wannan matattarar shara yau ma wata dama ce ta samun kuɗi ga awadu suleiman mai shekaru 30 ya kwashe shekaru shida yana zuwa wannan wuri inda yakan zo ya yi ta neman wani abin da za a iya sarrafa shi idan ya kammala warin robobi da karfen dalma suleiman kan kai su wurin da ake sarrafa su su zama abin amfani wannan sana'a hanya ce ta samun kuɗi shi yasa nake zaƙewa na yi ta daga wannan sana'a na samu na auri matata kuma muna samun biyan bukata ni dai gaskiya rayuwata ta zo min da sauƙi yan bola jari kan sayi sharar da ɗan kuɗi kalilan sai su sarrafa ta zuwa wani abin amfani kamar tukwane da sauran kayayyakin girke-girke su kuma sai da su ɗan shekaru 55 mahmud ahmed ya ce ya kwashe shekaru sama da ashirin yana harkar sarrafa karfen dalma I started this work in Lagos before I came to this place. Na fara wannan sana'ar ne tun daga Lagos kafin na zo nan. Daga irin kudade da nake sayar da tukane ne. Har nake samun kuɗin biya wa 'ya'yana bakwai kuɗin makaranta. School fees for my seven children. Ga 'yan bola jari masu ƙaramin ƙarfi irinsu Ahmed, sana'a irin wannan harka ce ta neman yadda mutum zai rufa wa kansa asiri sai dai ƙwararru na cewa harkar ta bola jari ta wuce a rika mata kallon ta neman rufin asiri kawai najeriya dai na ɗaya daga cikin manyan ƙasashe da ke da tarin shari'a nahiyar afirka inda takan fitar da tan miliyan 32 a duk shekara marian atsin yanku ya ce a fannin sarrafa bola ta koma wani abin amfani kusan za a iya cewa kowace ƙasa kan fuskanci matsalar tarin shara saboda haka ba najeriya ce kaɗai ba babban matsalar da ake da ita ita ce yadda fannin baya samun kulawar da ta kamata batun kula da tarin shara aiki ne da ke cin makudan kuɗaɗe. A shekarar 2009, gwamnati ta ba da kwantiragin samar da wuraren da za a rika zubar da sharar da za a iya sarrafa ta a birane 26, cikinsu har da Abuja. Sai dai ga dukan alamu wannan mataki bai wani tasiri ba. sharar robobi da makamantansu ita ce babban matsala da ke barazana ga muhalli a birane da yankunan karkara a najeriya an yi kiyasin al'ummar ƙasar za ta ninka adadin da ake da shi a yanzu nan da shekarar dubu 2050 hakan kuma na nufin za a samu ƙarin sharar robobi da dangoginta idan har ba a samu sauyi ba abin da 'yan bola jari na cikin gida za su iya yi ba zai wuce abin da suke yi a yanzu ba. To madalla, Mahmud Lalo kenan da fasarar rahoton Timothy Obiezu daga Abuja. waɗannan shirye-shiryen da yana zuwa muku ne daga nan Washington DC yanzu ko karfe ɗaya ne da minti goma sha biyar na dare ga kuma shirinmu na gaba. saka mai wuya. Shugaban ƙasan Kamaru Fobia a ainihin gaskiya ba inda nasara tun da ya so mulki. Yau a ƙasan Kamaru ba za ka samu hanya wanda motoci uku ko hudu zuwa biyar za su iya yawo ba da baki daya kai ba yau kasashe kamar najeriya kusa da mu shugabanni nawa ne suka bar mulki tun da fulbi ya hau a sanda wannan wannan ya hau ya yi na shekara takwas ya sauka wannan ya hau mun gan su ratatata jama'a muna fata kuna nan kallawo kamar yadda muke a nan washington dc sannan ku da zuwa ga sabon shirin tsaka mai wuya shin ka san daga lokacin da shugaba paul biya na kamaru ya hau kan karagar mulkin kasar shi a shekarar 1982 zuwa yau da yake ci gaba da zamansa daram dam akan karaga din nan makwauciyarsa najeriya sau goma tana canza shugabannin kasarta daga wannan lokacin zuwa yau najeriya ta yi shugaba shehu shagari ta yi muhammadu buhari shigarsa ta farko a matsayin shugaban mulkin soja sannan aka ibrahim babangida yana shanikan sani abacha abdulsalam abubakar olusegun obasanjo umar musa yar aduwa goodluck jonathan da kuma muhammadu buhari a shigarsa ta biyu amma a wannan karan a matsayin farin hula dan siyasa duk wannan mutanen sun yi mulki yayin da paul biya yake mulkin kasar shi ta kamaru har zuwa wannan lokacin da muke magana to wannan yana ɗaya daga cikin ƙorafe-ƙorafen masu jiya da shi paul biya ɗin da kuma neman ganin an samu canji a wannan ƙasa ta kamaru to amma ba wannan kaɗai ba ne ko bayan wannan al'amari kamar yadda za ku ji a ci gaban muhawarar da awal garba wakilinmu na kamar ya shirya mana tsakanin ahmadu jibo na jam'iyyar mai mulki ta rdpc da kuma muntari da na jam'iyyar adawa ta sdf akwai matsaloli da yawa kamar na tsaro da suka hada da barazanar boko haram da matsalolin tattalin arziki da dai sauransu to awal sai ka ja muje na ce ta mu dauki misali ta bangaren jihar arewa mai nisa da kuma gabashin kasar kamaru an da kamaru ta iyaka da kasar a afirka ta tsakiya bangi ba ga cewa eh. shugaba biyar ya gaza da ta wannan ba wajen cewa matsalar tsaro ta barbare a ta wannan bangarorin gaba da? daya eh, a wannan nan kuma sai ka duba ga gani muhammad awal jin boko haram kasar kamar tana zaman zaman ta boko haram ta auka mana mu ba mu san ciki ba mu san me ya faru ba wannan matsalar najeriya ne ta biyo mu saboda dangantakar kusancin da muke da shi to na ba yanzu dai shi dai ka duba ga Muhammad Awal Boko Haramu mutane da da mutane ne har makamai suke da shi Boko Haramu ya kasance sun tsaya da kasar Kamaru da eh, sojojin Kamaru a yi wuta da wuta amma yanzu Boko Haramu sun zama shi dai su dade in mutane ba su nan dare suna bacci su zo su auka su gudu su je jeji ragarin da ke maka abin ya ba kamar da ba yanzu kafin ka ji ma Boko Haramu ta kai hari sai ka ga wata da wata ne da kuma kullum nishe da aka zo fannin kuma kusa da san traffic wannan ta shashin wato arewacin gabashin kamar yawa a nan kuma sai ka duba ka gani lokacin da aka juyin mulki ne da wato sai duka suka suka kori buzi a lokacin da ka sanya birkice amma har a yanzu za mu iya cewa abubuwa su dawo daidai saboda su ma a can kasar bangi abubuwa da yawa shi wato da ya nemi zaman lafiya da zuwan kuma rashawa duk da haka dai an samu zaman lafiya a tsarar su zo da makamai kuma sun fi kita yan ta'adda a tajewa an samu sulhu an zauna ba wannan ya sa kuma a can ma ba ka jin abubuwan na tashi kamar da bayan da za a ce shugaba to za mu koma ta bangaren ilimi ruwan sha da kuma a sha'anin lafiya na kasar kamaru ya kake gani wannan bangaren kun ci nasara eh, za mu iya cewa an yi kokari domin ka san idan aka ci an cira nasara ɗari bisa ɗari wato kamar ban gaya maka gaskiya ba a fanni kamar lafiya za ka dai ana gyara ana fitar da sababbin likitoci ana gine-gine ana kokari ta ce kasar kamar ta ce har yanzu kamar wato ana haifar da kundin neman haƙƙi a gyara a fannin neman ilimi makarantu an ka karo makarantu idan ka duba ko zamanin da a shirin shugaba yake za ga makarantu ba su da yawa kamar yanzu haka ma daktoci haka ma likitoci haka ma masu ilimi su neman lafiyar mutane su ja mu cewa da abin da ya yana zuwa da ana kokari daidai don gurgudu don haka za a iya daidai shi Allah ko daidai gwamnati za ta iya gurgudunta a kamar maka dan adawa ko makiyin ga ko da kana wato rawa cikin ruwa ne ce ce maka kana ta da ku ba ka so sun adawa ba za su ga wannan to a yanzu zan kafin da wajen ka zan tuntubi shi alhaji mutari minda shi kuma ya ba mu nashi a matsayinsa na shugaban matasa na jami'an sdf ta ni John furundi to a matsayinka na dan jami'an adawa ta sdf wanda kai kuma shugaban matasa ne a ƙasar kamaru na wannan jam'iyyar me za ka faɗa akan shugaba biya zamansa shekaru 38 akan kaligar mulkin ƙasar kamaru da kuma tattalin arzikin ƙasar da ma yadda ake wadaka da kudaden gwamnati eh, shugaban ƙasar kamaru paul a ainihin gaskiya ba inda ya ci nasara tun da ya so mulki illa iyaka ƙasa ta kamaru ta ci baya sosai daga da yadda ke. sanin mu ne cewa lokacin da tsohon shugaba alhaji ahmadu ayizu yake nan akan ragamar mulki komai al'amura na tafiya da kyau yan ai ma'aikata ma suna ci ana biyan su da kyau hanyoyi na mota suna nan da kyau da sauransu amma tun da shugaba fulbi mulki ba mu ga sanji ba sai da taɓarɓarewan abubuwa yau a ƙasan kamaru ba za ka samu hanya wanda motoci uku ko hudu zuwa biyar za su iya yawo ba da baki daya kai ba ana kiran shi odoro ba mu da irin wa'annan manyan hanya ina wani irin ƙasa na muke tafiya ci gaba muke ko ci baya yau a ƙasan kamaru lantarki bai isan mutane yau anguwa kaza an ba da wutar lantarki anguwa kaza an ɗauke gobe anguwa kaza ne rabawa haka ake wannan yana nuna ci baya ko ci gaba yaya kamfanya za su su yi aiki idan babu wutan lantarki ruwa na sha talakoki ba su da shi ba a anguwa kaza ba ruwa yau akwai ruwa yau kaza yau babu ruwa kullu yau in ma an samu ruwan ba mai haske ba in ya fito sai an saka tafasa sai an saka aikata ruwan sannan mutum zai samu ya sha ci gaba ne wannan ko ci baya jiya lokacin a wurare da muna da kamarun eh, Airlines jiragen sama wanda suke tashi yau a zamanin da muke ciki ba mu da jirgin sama na kamaru sai dai mu karɓi haya saboda akai mutane ko hajji da sauransu irin hajji cikin barbarewa ma yake yana karuwa a zamanin bolivia aka sauke yan aiki aka cire mutane a aiki fiye da nawa eh, akan babu kuɗin da za a biya su a zamanin bolivia ne aka rage kuɗin yan aiki ba su ɗaya ba har su biyu bayan an rage kuma aka karya darajar kuɗin siyasa a zamanin bolivia ne kamaru ta samu sunan eh, ƙasa mai tsananin talauci wanda tana mabukata tana bukata a tallafa mata sannan ƙasashen duniya suka yafe mata arziki yanzu mun sake komawa cikin bashi muna cikin structural adjustment muna nan eh, bankin duniya da sauransu suna su suke tallafa mana su ga cewa mun sake tsayawa duk dai hannun folbiya a zamanin folbiya ne ministoci sun bi ashirin suna kulle a cikin fursuna akan cewa sun saci kudi kudayen da kuma suka sata ya fi arzikin kasan kamaru kuma ba a samu an karɓa ba an rufe su kawai suna na cikin fursuna a zamanin ne mutum bai isa ya tashi fito hanya ya ce kai abin nan ba bai yi mini kyau ba gara a yi gyara haka gara a yi gyara haka shi a kama shi a rufe shi a fursuna kamar maurice kamto yau yana na cikin fursuna saboda menene a zamanin fulbiyar ne za mutum zai samu takarda tun yana jariri aka haife sa mutum na kan mulki har yanzu yana kan mulki yau shekara talatin da takwas yake kan mulki ka gaya min wanda ya ɗauki aiki yana ɗan shekara ishirin a yanzu ya riga ta ritaya da ya bar aiki akan ya tsufa shekara hamsin da biyar a zamanin kwalbiya amma kwalbiya sai na kan ragaman mulki a zamanin kwalbiya ne mutum zai je karatu ya samu certificate ya samu diploma ya same su duka daga kan eh, back advanced level har zuwa kan na jami'a har su master ya zauna waje bai yi aikin komai ba yana yawo yana shoma a ƙasa ba abin da yake shi ya saka ka ga 'yan kamaru suke barin ƙasan kamaru suka taru a faransa a jamus a ingila a amurka saboda rashin aiki a kamar suka tafi can saboda su je su ga da za su tallafa wa iyayensu su tallafa su ma samu su aure su yi gine-gine su zauna ya kawo yadda idan folbiyan ma ya tafi kasan waje don tsananin bakin cikin da suke da shi cewa ya kasa ba sa son shi zauna saboda irin wannan abubuwan da yake shi ya saka ake samun mutane idan ya tafi ko Janet daga suna fitowa suna ihu cewa ya komo kasa ya zai gyara kasa a zamanin folbiyan ne muka samu yan Ingilishi masu harshen Ingilishi suke ce a yi gyaran kasa fa abin muke ciki fa ga abin da yake wucewa komai sai da Faransa a gyara fa ba a ɗiba yaran mu aiki makarantun mu ma ana nema a mai da su duka na faransa a yi gyara aka buɗe musu wuta ba ma polis aka turo ba ba ma gendarme aka turo ba soja aka turo su zo su kashe su a yaƙi a zamanin kwalbiya mulkin kama karya muke demokradiyya kenan demokradiyya ne fa a dinga juyi sanji sanji a dinga samun wannan shugaba ya zai nuna irin nasu take a ganin da yake yau kasashe kamar najeriya kusa da mu shugabanni nawa ne suka bar mulki tun da barzu ya hau a san da wannan wannan ya hau ya eh, na shekara takwas ya sauka wannan ya hau mun gan su ratatata amma tun muna yara muke ganin shugaban yan majalisa kaba ya shugaban kasan kamaru folbiya ya fi san gini tun na yaro na san shi ke aikin gwamnati muke kiran sunayen shi yau gashi nan shi ne eh, eh, shugaban senate yan majalisan dattabai saboda haka abin da za mu fahimta shine babu demokradiyya ka. wani ƙasa ne wanda duk ofishin da ka shiga yaren ƙauye ɗaya ake wa'annan mutanen kuma ba su kai mutum miliyan ba a cikin miliyan ashirin da hudu wanda ake kirga shi ne yawan mutu adadin mutanen kamaru ko ina su ne su kenan ƙabilanci cin hanci rashawa kamaru sau nawa ake kiran sunan ta cewa ita ce lamba ɗaya na cin rashawa da sauransu to amma alai mutane ba ga cewa a shugaban ya yi kokari wajen haɓaka tattalin arziki da kuma tabbatar da ilimin matasa da sauransu a ƙasar kamaru ba. To a gaishe kun malamai to muna sauran shiri guda ɗaya da rage mana ka wannan muhara da ta shafi ƙasar Kamaru da muke son Allah ya damar zo mu ƙarasa sashi makon gobe rana wata yau. muna fata za ku dawo mu kasance tare da ku domin mu ji ta yanzu muna godiya ga su bakin namu ahmadu jibo da kuma mutare bamenda tare da musamman shi wakilin namu na kamar awal garba da ya hada ita wannan muhara daga can kamar cilo mana ita anan a madadin su duka aliyu mustapha sakwato ne ke muku ban kwana daga washington mun bar ku lafiya. a takaitattun labaran mutane kalilan ne suka iya barci a bahamas da daren jiya bayan da mahaukacin guguwar nan mai lakabin dorian tattara kan tsibirin grand bahama ta yi tawargaza wannan tsibirin da iska mai karfi da kuma ruwa kamar da bakin kwarya jiya litini firaministan burtaniya boris johnson ya yi barazanar korar duk wasu 'yan ra'ayin riƙau da suka bijire muddin suka nemi su taka masa birki a yunkurinsa na fitar da burtaniya daga tarayyar turai ba tare da wani sharaɗi ba a hong kong dubun dubatan dalibai sun taru jiya litini a wata jami'a da kuma wata mashakata wadda ke daura da wata cibiyar gwamnati bayan da suka ƙaurace ma azuzuwansu saboda bukatar gwamnati ta saurari 'yan rajin kare demokaradiyya da ke zanga-zanga waɗanda suka shafi kusan watanni uku suna ta gangami kan tituna waɗanda suka shirya zanga-zangar sun ce 'yan makarantar sakandare wajen dubu goma ne suka ƙaurace ma azuzuwansu. su To duka-duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan safiyar. sai can da hantsi wato da karfe goma agogon najeriya kenan karfe bakwai agogon ghana da gmt za ku ji mu dauki da wasu sabbin labarai rahotanni da shirye-shirye da kuma wasu sakonni da kowane sauraro kuka aiko mana yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa na murya amurka musamman ma ibrahim kalmasi garba da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri sai wanda ya shirya ya bada umarni malam sidi da kuma mu na wannan safiyar jim wato jim cook kenan baba ya kuma makeri ne daga nan washington nake sallama da ku sai da hantsi salamu alaikum